mun shiga daren laraba wanda ya daidai da daren ɗaya ga watan Gulhijja, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka kuma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya daidai da sha shida ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha kafin mu ci gaba da karatu jama'ar musulmi wannan daren na ɗaya ga watan gulhijja na daga cikin darrukan da allah ya rantsuwa da su a inda yake cewa wal fajri wa layalin ash na rantse da alfijir na kuma rantse da darrukan nan guda goma tun daga daren ɗaya ga watan gulhijja har zuwa daren goma ga wata shine daren ranar sallah malaman tafsiri ke cewa tun da kaji allah ya rantse da su to waɗannan darurruka ka je kai tunani menene ya sa ka ji Allah ya rantsuwa da su saboda suna da wata daraja ne akan sauran darurruka a darurruka ibn taymiya ya ce ba daren da yake da daraja irin daren na qadr amma waɗannan darurruka kuma a sauran darurruka suna da darajar da da wuya kaga daren da ya fi su in ka ɗauke daren lailatul to amma annabi a hadisin muslim yake cewa babu wata rana da aikin mutum zai aikin alheri a ciki da aikin alherin ya fi soyuwa a wurin Allah kamar waɗannan ranaku abinda yake nufi ɗaya ga watan zulhijja zuwa goma sabai suka ce ko da mutum zai je yaƙi dan ɗaga addinin Allah abinda ya yi ba zai kai aikin alherin da mutum ya a waɗannan ranaku goma ba annabi ya ce ko da mutum zai je yakin daga addini ba zai kai wanda ya aikin alheri a cikin wannan watan ba a cikin kwanakin nan guda goma sai dai mutumin da da zai je yakin ya fita shi da kanshi zuwa jihadin ya fita da iyalin shi kakaf ya hada da duk abin da ya mallaka suka tafi cikin su ba wanda ya dawo wannan shine zai iya zama daidai da wanda ya aikin alheri a waɗannan ranaku guda goma daga gobe da safe zuwa ranar sallah ibn taimiyya yake cewa wannan hadisi dalili ne akan ko da da ranar lailatul qadr da rana daraja aikin alheri a cikinta bai kai darajar aikin alheri a waɗannan ranakun guda goma ba alasa kun gani in dai da rana ne babu wata rana har da ranar lilitul qadr ba ta kai yin aiki da rana a waɗannan ranakun soyuwa ga a wurin Allah ba amma inda da dare ne to daren lilitul qadr ya fi waɗannan darurrukan wurin yin aikin alheri a ciki jama'a kun gane ko don haka jama'ar musulmi kowa ya yi kokari ya ga a waɗannan ranaku karatun ƙur'ani da kake ka ƙara na filfili da kake yi ka ƙara sadaka da kake yi ka ƙara azumi da kake yi ka ƙara jama'a kun gane zumunci da kake yi ka ƙara zuwa gaidamar da mara lafiya da kake kai duk wani aikin alheri ka yi ƙoƙari ka yi ƙari a waɗannan ranaku ka yi ƙoƙari duk yadda za a yi cikin dare ka samu ka yi raka'a goma sha ɗaya kuma ka daɗe a tsaye kana yi duk yadda za a yi in an yi sallar asuba ka zauna wurin ka ci gaba da ambaton Allah Allah har rana ta fito ta ɗan ɗaga zuwa lokacin halaccin nafila kai nafila raka'a biyu ko zuwa takwas Da ma kun gane kamun azahar kai kokari kai nafila raka'a hudu bayan ta raka'a kafin la'asar raka'a ana sallama la'asar hadisi ya tabbata a bukari ka tashi kai nafila raka'a kafin magariba kai nafila raka'a bayan magariba ka samu kai nafila kamun isha ka samu kai nafila jama'ar musulmi kun gane ku? duk inda ka ji an yi rasuwa kai kokari a yi jana'izar da kai jama'a kun gane a kuma raka gawar tare da kai waɗannan ranaku ranaku ne da idan mutum ya yi addu'a addu'a na da saurin karɓuwa a wurin Allah a waɗannan ranaku har cikin magabata fa a irin waɗannan ranakun an samu wanda ke yawon neman bayin Allah yana sa su su taya shi addu'a kan matsalolinsa sannan in ya keɓe shi kuma ya ce Allah addu'a da suke min Allah ka ansa wane ma ina ga yana da bukata wurin ka Allah ka biya masa bai san kuma kana mai addu'a jama'a kun gane makarantun islamiyya makarantun allo sai ka sai dan suwi dan minti sai ka kai wurin ka ce an tashi a raba mai yara ga Allah malam in za a addu'a a sa ciki ina da bukatu Allah biya min su wanda ba alheri bane canza min da alheri jama'a kun gane ko da haka waɗannan ranaku ana son yawaita aikin alheri a cikinsu amma ka sani annabi kuma ya hana yin azumi a ranar asabar amma malamai na ta kai ko ka karanta wancan sayo fiƙo sunna ɗin irin waɗannan azumuka irin waɗannan ranakun wasu malamai na ganin za ka iya yi ko da asabar ne amma dai tsakanin da allah tunda annabi ya hana bari shine daidai kawai sannan wanda ke nufin yin layya daga yau din daga yanzu nan ga wata daga yanzu nan to hukuncin la ya fara hawa kan, ka mallaki rago ko kuma kana nufin mallaka jama'a kun gane ko ba za ka yanke kumbarka ba ba za ka aske wani gashi na jikinka ba har sai ka yanka daga dabban annabi ya hana askin da yanke kumban laifi tun da annabi ya hana jama'a kun gane ko amma wannan bai hana taje kai ko da in ka taje kai su makka na zuba bai hana taje gemu ko da in ka taje gemu jama'a kun gane ko ko da idan mutum ya taje gemu watan gashin sana na zuba wannan babu laifi baya hana mata yin kitso kun gane baya hana mata taja kai jama'ar musulmi kun gane irin waɗannan ayyuka babu laifi ko da ta taja kai ɗin kun gane ta ga su mata ya zuba sannan babu laifi idan kumba ta ɗaga idan kumba ta ɗaga babu laifi mutum zai iya ɓalle ta amma ka sa abu ka yanke an hana jama'ar musulmi kun gane ko kuma duk wanda yau din nan ka kana da hali kana nufin za ka taimaka ma wani to magabata tun a irin yau daga shigar daren nan suke fara yin ayyukan alkhairi misali kana da kaya da kake so ka dan ba wani ka san in ka bashi da masu zai ci sallah to tun yau ka yi kokari ka bashi ko kuma gari na wayewa gobe ka bashi jama'a kun gari hikimar su akan yin haka Allah ya sani amma malamai suka ce wanda duk za ka faranta ransa to faranta ran ɗan uwanka musulmi ibada ne to amma ka faranta mai rai farin cikin ya zama mai tsawo da ɗauke mai damuwar ta zama da tsawo tun yau in ka bashi to ka ɗebe mai duk wata damuwa game da abin da ya shafi kayan da zai sa ran sallah fiye da ka bari sai ana gobe sallah ka ce za ka bashi kaga tun daga yau tun da bai san za ka bayar ba yana nan da yana ta tunani yana ta lissafi zan samu abin da zan sa har sai gobe sallah in ka bai sai da alhamdulillah ka ga damuwar ta kwana ɗaya ka ɗauke mai amma in ka ba shi tun yanzu ko gobe da safi gaba ɗaya damuwarsa a lissafi babu magana kayan sallah to ka ga ladan ka kai zai yi tsawo fiye da wanda sai gobe sallah sannan wallahi jama'ar musulmi duk wanda ya san zai iya buga buga ya samu abin da zai laye da shi ko wallahi tallahi ya fara bubbugawa don ya samu amma ka nemi na halas wanda dukke zai iya bugawa ya samu yaki to ranar sallah manzo Allah ya ce kar ma ka kusanci masallacin mu mu musulmi tunda ka iya kai jama'a kun gane wannan layyar wajiba ce ba sunna ce ko mustahabi ba kamar yadda wasu ke gani wajibi ne idan mutum ya ƙi ya saba ma Allah jama'a kun gane ko sannan ku sani wanda za su iya haɗa kuɗi su sai sa kora kuma kora kumi ko sanuwa daga mutum biyu zuwa bakwai ya halatta amma rago kam sai dai kai kaɗai ka siya amma babu laifi wurin yankawa a niyya ka haɗa da matanka da iyayenka da 'ya'yanka da waɗanda duk suka shigo ƙarƙashin kulawa za ka iya haɗawa da su amma ku haɗa kuɗi ku siya to ba a yin haka akan rago ko tinkiya ko bunsuru ko akuya jama'ar musulmi kun gane ko sannan wanda ba laye zai yi ba yanke kumba da aski wannan bai shafi shi ba zai ci gaba da askin shi zai ci gaba da yanke kumbarsa wanda kuma layyasa under probability ne shi to kila ce dai wakala ga mu dai ga Allah muna dai sa rai to tunda baka da tabbas kai ma ba a hana ka yanke kumbarka ba ana ka aske gashin kanka ba ko na mara ko na hammata amma kana da tabbas to ba yanda za a yi maka cewa wai za ka aske to laifi ne jama'a kun gane ko sannan mutane su kiyaye duk wanda zai yi layya rago za ka yanka wurin niyya za ka hada da 'ya'yanka da matanka to tun yanzu ka gaya musu su ma ba za su yanke kumba ba za su yanke gashin kai ba amma yara idan suka je suka yanke tunda ba fara rubuta musu laifi ba su da laifi tunda sun san za su layya kun san wanda zai yi layya kamar alhajin da bai je maka ba ne, wanda ya je aikin hajji shi ke yin hadaya kai kuma da Allah ya baka ikon layya kai ke yin layya kun gane ai ita layya watan hadaya kamar layya ce amma ita alhaji ne ke yi wanda bai je aikin hajji ba ne yake yin layya jama'a kun gane ko layyan nan fa saboda mahimmancinta wallahi tallahi malamai suka ce babanka ma in ya mutu za ka iya mai mamanka in ta mutu za ka iya mata in kana da hanyar kuma ladan zai kai gari su kuna kallon bilal ka karanta muhalla ibn hazmin ya ce in ka buga ka buga samun rago bai yiwu ba amma za ka iya sa kuɗi ka sai zakara eh to na ya fana kanka sai ka sai zakara kai laye da shi ya kawo asarin bilal bilal yake cewa ni ban damu ba in yi layya da zakara jama'a in na buga ban samu ba haka bilal ya ce in buga ban samu rago ko tunkiya ko musuru ko akuya ba ba abin da ya dame ni zan sai zakara inda ina da iko zan yi layya da shi amma wannan magana ita hadi ne nasa jama'a kun gane babu dalili akan yin layya da zakara kai ko jimina ba za ka yi laye da ita ba ko me waɗannan watan bahimatul an'am din su ne ake laye da su rago tinkiya bunsuru akuya sa sanuwa rakumi rakuma su guda takwas samaniya ta azwaj da ƙur'ani ya ba da labari sannan jama'ar musulmi ku sani wanda ke da halin siya rago biyu to ya laye da biyu wanda ke da halin uku da uku zai ku karanta alwaji wanda ke da halin sittin ya sai sittin wanda ke da halin biyar ya yanka biyar wanda ke da halin goma ya sai goma ya yanka manzan Allah da ya zo yin hadaya da guda ɗari ya yi dama hukuncin da hukuncin layen jama'a kun gane sai da yanka sittin da wani abu da hannun shi ragowar sai ce sayid na ali ya karasa masa wannan ne dalilin iya wakilta wani akan ya yanka maka ragon layya wakilci kana iya sa wani ya masa saboda annabi ya yi kuma ya wakilta wani ya masa da haka masu hali ku daina yanka guda ɗaya irin yadda talakawa ke yi kana da halin goma ka yanka goma idan ka yanka ga nan a inda aka yanka sai ka ce a ɗau guda ɗaya a kai gidan wani ka san talaka ne bai yi ba a ɗauɗe a kai gidan wani a ɗauɗe a kai gidan wani ragowar kuma sai ka aji abinka a gyara ku ci da iyalinka jama'a kun gane ko haka tsarin yake wanda ke da hali don Allah ya daina yanka rago ɗaya kana da ‘ya'ya kana da halin yi musu bayan kai naka kuma kai ma ‘ya'yanka fatima tun kan ta aure manzan Allah in zai yi yana tattalan nata kuma yana sa ta yanka nata da kanta jama'a kun gani amma al'ummanmu ne kamar talauci mana katutu sai ga talaka yanka ɗaya ko mai kuɗi yanka ɗaya da haka kowa ce kokari ya kiyaye waɗannan su ne 'yan faɗakar wanda zan yi in Allah su kuma za mu ƙara karatu nan gaba ko kamun sallah to in mun zo karatu gaba na lokacin da daga shi sai sallah to in Allah su za mu zo mu bayani akan abin da ya shafi layya da abin da ya shafi abin da ya shafi sallar Eid da hukunce-hukuncen da ke tattara da suna idan na yau wato wannan sai a karanta wannan wannan alfikin wanda zai iya cin bashi ba za a rabu a kotu ba ya san zai iya tsari ya biya ba za a kare a wurin 'yan sanda ba to wannan zai iya cin bashi ne ya wanda ya san zai iya to ya karɓa ya wanda ku yi san in ya karɓa wurin 'yan sanda za a abin nan to kar ya karɓa musu kara jama'a kun gane ko allah ya kyauta wanda ya san yana adashi kuma ɗibar shi bai zo ba amma in ya ba zai iya biya to zai iya karɓar bashi ya yi jama'a kun gane ko saboda shi yana da dayar yana da tabbas amma kai ka ce ato ai bashi hanji ne yanzu waye ba bi? in ma wani bai binka ubangiji bashi nawa yake binka a'a dan uwa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ko illa ma ataha na malam eh eh watan duk macen da za ta yi layya ba za ta aske wani gashi na jikinta ba ba za ta yanke wata kumba ta jikinta ba amma wannan bai hana su yin taja kai bai hana su kitso domin kitso ko taja kai ko da ko wurin yi su man na zubowa ai ba ba askewa ta ba ba yankewa ta ba kun gani jama'ar musulmi kun gani wannan haka ne ya kamata mata su sani bai hana ki kitso bai hana ki kunshi bai hana ki taje kai jama'a kun gane ko dan zaki layya kuma don Allah mata ku waye ku daina bari za ku yi layya wai wani ya zo yanka muku ragon ku rinka yankawa da kanku za mu zo za mu yi karatu kan matsalar ne insha Allah zan tattauna kwarai da izinin Allah akan matsalar na'am alaikum na'am eh ba zai na eh na eh to sai kallo ne fara zuwa shi zai dan duk aikin wajibai ne wanda lokacin shi ya fara zuwa shi zai na gaban in ya zo Allah ya buɗi ka tara, in bai buɗi ba shi kenan dama la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha abinda Allah ya baka to shi yake ɗora maka yi na iko Allah kyauta gama idan ba manta ba a karatun wannan littafi muna cikin gabar da malin ya kulla dangare da matakai da ake so a bi a aikace don yin tarbiyyar 'ya'ya tarbiyya ta musulunci to yau in Allah ya so bayan mun karanta gaba ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu mun karkar bayanai akan gaba ta hudu shine faduwa ai ma Allah su jada. lokacin da aka yi wa mutum haihuwa ko wannan yana da alaƙa da sa'a ya zama mai tarbiyya sujadan nan za ka yi ta ne don nuna ma Allah godiya to haka ke ma baiwar Allah kina haihuwa kika ga za ki iya faɗi ki wa Allah sujada kamun a yanke cibi sai ki ko kuma ki bari sai an yanke cibin tun da kin haihu lafiya sai ki maza ki sa goshi a ƙasa ki ma Allah sujada wannan sujadar mun bayyana cewa ba sai da alwalla ba ba sai an kalla alkibla ba duk inda ka kalla ka yi ta yayi kawai kuma ba a kabara in za a yi ba kuma a kabara in za a kabu jama'a kun gane ko domin karkar bayanai akan wannan a karatun da ya gabata na malin da ya nuna mana watan eh, hadisin eh, asarin imamul bayaki da ya zo a sunan kubra cewa abubakar ya faɗi su sujada a lokacin da labarin cin ƙasar yamama da yaƙi ya eh, zo masa saboda nuna ma Allah godiya sannan ga hadisin alimamul bukhari da muslim cewa ka dan mari dogon hadisin nan yayin da aka yi masa albishir da Allah ya karɓi tuban laifin da ya yi shi ma take faɗi ma Allah su jada. yau za mu tashi gaba na biyar kamar yadda muka ambata inda bala yake cewa fadlu tarbiyyatul banat fil islam falalai yin tarbiyyar ƴaƴa mata a musulunci falalar tarbiyyar ƴaƴa mata a musulunci me yasa malam ya keɓance ƴaƴa mata da kuma ambaton falalar tarbiyyar su a musulunci saboda duk wanda watan ya shawo ƙanshi na rayuwa irin ta jahiliya za ka ga yana mugun nuna ƙyamar ƴaƴa mata kuma wannan ɗabi'a da mutanen jahiliya ke da ita na nuna kyama ga 'ya'ya mata ko to ta ƙara saɗaɗowa ta canza salo ta shiga cikin al'ummar wannan zamanin kuma ma hadda da yawa daga cikin musulmi wannan ɗabi'ar ta riga ta yi so a cikinsu na nuna kyamarsu ga samun kyamaci jama'a kun gane ko karatun baya mun bayyana watan magana ta watan wancan sahabi wanda mai suna wasilatu dan aska ko a inda yake cewa min yumnil mar'a tabkiru habil unsa qabla zakar yana daga abin da ke nuna albarka ya mace sammakon haifa maka ya mace da za ta yi kamun ta haifa maka ɗa namiji sannan ka nuna cewa dalilin da ya sa a aya Allah ya fara ambata kyauta da yake na ‘ya'ya ya fara faɗin mace aka ce don Allah ya dardanta su ya kuma ƙimanta su ya nuna suna da matsayi aure shi don kuma ya nuna a kyautata musu a musu goma ta arziki to yau in Allah ya so ga falala akan yin tarbiyyar mace wayalin asafi shade ya wannan irin bakin ciki mai tsanani da damuwa da duk wanda ya san addini yake ciki annama yaf'aluhu ba'dun nas lalle abinda wasu mutane ke yi idza bushira bil unsa idan aka yi masa albishirin albishirin matarsa ta haifi ya mace ta sakhata min zalika sai ka ga yana ta fushi saboda matar ta shi ta haifi mace yana ta fushi yana ta ninkufurci yana ta damuwa dan ne za a haifa mai mace wa hadha al kaga wannan ɗabi'a wannan irin aiki min akhlaqil jahiliya yana daga ɗabi'un mutanen da suka rayuwa kamun Allah ya aiko musu da manzo mutanen jahiliya kenan waɗanda ba su san Allah ba ba su san aikin fari ba sai na baki to wannan irin ɗabi'a su ce in ka bar haka ya samu gindin zama a zuciyarka wannan kana da ɗabi'a irin tasu allazina zammahumullahu fi qawlihi waɗanda Allah ya zarge su Allah ya ɓata su an gani Allah bai ji daɗi ba kuma ya bayyana rashin jin daɗin shi game da su a inda Allah yake cewa wa bu bushira ahaduhum bil unsa in aka yi matsayinsa albishirin matar shi ta haifi mace zalla wajhuhu muswaddan sai kaga fuskarsa ta yi baki ƙirin, wa huwa kazim yana mai cike da bakin ciki da damuwa ya tawara min sai kaga yana boye ma abokansa jama'a min su bushira bihi saboda mugun abin da yake ga an masa albishiri da shi a yin alahu alahuni ko dai ka ya ci gaba da rike abin da aka haifa masa na macen kan kaskanci da wulakanci ita za aka zai rinka barin a wulakanci cikin kaskanci an ya dusu fi ko kuma ya kai wannan abin da aka haifa masa na ya mace ɗan ya haka rami ya wurga ya rufe daranta ala Allah ya ce jama'a ku saurara ku sa'a ma hukumuna wannan irin hukunci da suke yayi muni wannan aiki na siyamu nan wannan abin da suke ba su kyauta ba jama'a kun gane ko kuma wannan duk wanda watan ya taba haƙa rami ya sa yarsa ya rufe ko wallahi tallahi na daga cikin alamar ya mata tashi a tambaye ta me kika yi ake miki aka miki haka wa izal mawudatu bi ayi zambin yarinya karama da aka haƙa rami aka rufe idan ka ji an tambaye ta laifin me kike ma iyayenki suke miki haka ranar dan wuta ne zai tafi wuta dan aljanna zai je aljanna cikin dan wutan da za su je wuta har da wanda ya ma yarsa haka jama'a kun gani Allah ta shirya da ku da haka wannan mugun aiki wa alaikum salam eh bayan mun babu aula na haifi tsaba ta hanyar da ya halatta ba laifi biyu ke an gani ga laifin an haihu ba ta hanyar shari'a ba ga kuma laifin an je an yadda abin ya mutu kaga laifi biyu ai duk wanda ta je ta cikin shege to kar ta jama kanta matsalar sai ta rike ɗan jama'a kun gani ta yi tarbiyyarsa kaga ta fita ta nan wancan kuma ta ta tuba in Allah ga dama sai ka karɓi tubarta amma kin haife shi a hanyar da shari'a ba ta yarda ba kuma kin je kin yar da wanne za ki ji jama'a kun gane Allah ya kyauta to shi shine ya ce wannan aya tana suratun nali aya ta hamsin da takwas zuwa da tara wala ya'lamu al-insan aina ta takunu khairiyya ɗan adam ai bai san a ina alherin duniya da lahira zai taso ya same shi ba ta ina ne alherin da za ka samu na duniya ko lahira ta wata hanya ce zai taso ya same ka ai baka sani jama'a kun gane wallahi tallahi ku da yawa yaran nan mata da kuke gani ko kun ga ya'ya mata da kuke gani wallahi tallahi da yawa yawan su da suke yin aure wallahi iyaye sun fi samun taimako na rayuwa ta hanyar su fiye da waɗannan mazan da kake gani ba mu maza ne kuma mu ne muke bari ka gwada ko da matarka duk ɗan abu za ka ga tana ta tsumulmularsa so take ta kai uwarta ko ta taimaki wani wanta ballanta na ubanta za ga tana ta tsumulmula duk abu da ka ɗan yi mata abu sai ta ce to da Allah wannan ina son zan kayo baba ko da ko ubanta ya fi ƙarfinka samun shi amma billahi za ga tana dai kokari ta dai dan yi ma iyayenta amma ɗa namiji zai wahala ka ga yana ta mulmulai wa iyayen shi jama'a kun gane da wahala ba ce ba a yi ba mazan na yi amma da wahala nadiran da wuya maza ke yi amma mata za ka ga suna wannan kokarin to irin waɗannan alheran na duniya ka san ta inda zai taso to in ka kyamace ta fa kuma dama ta hanyar ta ne zaka huta a rayuwa wallahi ga wata yarinya can a unguwarmu billahi lazi la ilaha illa aure ta yi amma tana ɗakin miji saboda mijin yana yana sakan mata hali wallahi da kanta ta taimaki iyayenta gida suna gidan haya ta zo ta ce za ta kai ɗayansu aikin hajji tana so ta kai uwar amma tana gudun ka uba ya ji bai ji daɗi ba na ce ki je ki same su ki gaya musu sai ya ki fara kai mamanki da yake mai fahimta ne uban in Allah ya sa zan je za ki kai ka gani amma ga yanar da ya kattun banza sai kwalla kawai ba su ba su mai komai jama'a kun gane Allah ka shiryar da mu kuma za ka ga ko addu'a ce mata sun fi wa iyaye ko bar ka gani dai ran da ka mutu ƴaƴan ka mata sun fi damuwa mazan za ka ga idan su a bushe su sun kosa ne a raba gado kawai ba su na kun gane amma su matan za ka ga su ta kuka kullum su ta damuwa amma Allah ya namiji za ga kawai iyaka dai wannan kuka ne na lokacin ma yayi amma idan shi za ga a shi kawai shi ya kosa da ya gama kuma ya raba a bashi na shi ka gani to me na kyamar kyamaci Allah kyauta malai sai ce kala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa in karihtumuhunna in kuka kyamace su kuka nuna musu rashin kauna ba sa an takarhu shay'an lalle za ku ki wani abu wa yaj'al Allahu fi khairan kasira amma cikin abin da kake din a ƙarshe kuma sai Allah ya sa dimbin alheri mai yawa a cikin abin da da kaki jama'a kun gane jabir aljazairi ya ce a sa'a ƙur'ani tana tabbatar da abu ba ka san ya mace e to in allah ya so in ta rayu sai ka ga ita ce za ta taimaka maka wala bari ku ci yara ne mata babansu bayi da lafiya da yara maza amma wallahi suna ɗakin mazajensu kullum suna asibitin wurin uban kullum da mazajinsu amma kullum suna gindin uba a asibiti amma ɗaya mazan ba ruwansu wani har sai uban ya fito bai je gaishe shi ba saboda ba da lokaci bai da lokaci da zai je gaida uban shi a asibiti kun gane amma su matan kullum kara kai na ciki kowace za ta je kullum da ɗan abin da za ta yi wannan ta je da ɗan farfisin titi wannan soyayyar kaza wannan ɗan nama kaza wannan kaza wannan kaza haka za a je a tara uban sai dai ta tambaya ina wane wane kwana nawa bai zo wurin nan ba tun ban gane mutane ya ko zo har ina gane mutane ban taɓa ganin ya zo ba sai a ce ai rayuwar ce yana ce yana kasuwa kullum yana ce yana buga buga in ya dawo aiki ne a gaje shi sai ce ta kokarin kara ɗan uwansu kan uban ya fushi ba ruwan namiji fa namiji tangaran yake ganin ubansa ba wani matsala kawai jira yake ya mutu kawai a raba gado shi Allah ya kyauta wannan aya tana suratul nisa aya ta goma sha tara wa haka zalbana yanda ka ka ƴaƴa mata suke kada ya kunu lil abdi hinna khairun kasirun fi dunya wal akhirah bawa yana iya samun ta dalilin su alheri mai yawa tun daga nan duniya an lahira wa kara fi karahatihinna an yakraha ma radiyahu Allahu lahu ya ishi mutum mai hankali ya gane laifi ne babban kyama da kin kyamaci ya ishi mutum ya gane laifi ne kun gane wa kara fi karahatihinna kin da mutum ke musu ya ishe shi in yana da hankali ya gane laifi ne babba an ya karaha ma radiyallahu lahu yana kin abin da Allah ya yarda masa wannan kawai in ka kalla ya ishe sa ka gane an yi laifi ga abin da Allah ya yarda maka kai kuma baka yarda da abin ba kana mugun kin abin da shi Allah ya yarda ya baka ko ba wani laifi sai wannan ya isa laifi to mallantana laifi nawa ne ya karkashin haka kai Allah ya yarda ya baka kaza kai kuma kana mugun kin abin da Allah ya yarda da shi an gane ko wa ba'dun na wasu a mutane zaka samu wani cikin mutane yu'amilu zawjatahu miskina yana hulɗa da matashi baiwar Allah mu'amalatan sayyi'a yana hulɗa da ita hulɗa wadda take mara daɗi hawa da lahu bintan dan ta haifa mai ya mace sai ga kullum ya ta gasa bata magana banza kawai ke kenan duk sanda zaki haihu ki kuma mace shirme to me amfanin aurenki wani ba ka yake ta sa kullum zai tafi shi da ita da ma kun gani zai tafi shi da ita duk sanda yake so ya wani alheri da ya tuna ya mace fa take haifa masu ya fasa Keke ni fa bari ki ni fa inda kin san mata za ki rinka yawa kawai ki koma gidan ubanci kun gani Allahu akbar wa rubbama hajara kai da dama ma kakan samu wani ya fita harkar matar tayi saboda suna haihuwar mata ya kaurace mata ya nuna ba ruwan shi da ita au tsallaka haka wani ma kan wuce kauracewar sai ya bata takarda kawai me dalili shine mata take haifa mai au akhadha yusi'u ilaiha ko kuma ya dage ba yi da aiki sai munana mata da cin mutuncinta wai ayyuraha kuma ya rinka aibata ta da cewa ke kina haihuwar mace ban zawo fi ba ki da aiki sai haihuwar mace me ya amfanin auren ki ya rinka aibata ta jama'a kun gane idan Allah bai sa haka kake ba ka gode ma Allah wallahi tallahu saka wani ma ya san addini amma kawai shi bai san ya mace kuma wallahi bari ku ji malamai suke cewa ko duk wanda ka ga bai kauna a haifa mai ɗa mace ka tsaya ka kalli yadda yake mu'amala da 'ya'ya matan mutane yana jin tsoro abin da yake ma 'ya'yan mutane ne karfa ya samu mace a rama za ka ba ta dinu tu jama'a kun gane wallahi idan 'ya'yanka mata guda ɗari ne in dai baka ci amanar 'yar wani ba ka kwantar da hankali. Allah ba zai taɓa bari a ci amanar 'ya'yanka amma fa in kana cin amanar 'ya'yan mutane to za ka rinka jin tsoro kar a samun maka mace fa jama'a su rama abin da kai musu a kan 'ya'yanka jama'a ko kun gane menene zai ta da hankalinka ka san baka taba zina da yar wani ba ka rinka tsoro kar ka samu mace a yi maka zina da ita ba ka neman 'ya'yan mutane me zai dame ka billahi allazi la ilaha illa huwa duk inda ƴakka za ta je ubangiji da ka tsara dokar shi akan ƴaƴan mutane wallahi zai tsaya akan tsare tsare taka ƴa wallahi tallahi amma kana cin amanan mutane kan ƴaƴansu dole za ka ji tsoro kuma duk wata kariya duk wani sa ido duk wani kula da za ka yi wallahi tallahi a cikin gidanka za a zo a rinka cin amanarka kana kallon aikin 'ya'yanka ba su fita a banza a nan gidan ka ake turmushi 'ya'yan naka mai wanki da guga ko mai kai bola ko mai wani sana'a a gidan ko ɗan wanka da kake gaba matsala ko ɗan ƙaninka yana da yana zina da 'yar taka tunda ka ci amanar mutane kana lalata da 'ya'yansu duk wanda zai je yana taɗe-taɗe da 'ya'yan mutane ba wata dabara da za ka yi ka shirya wallahi tallahi sai an yi da yanka kana da budurwa ta kai talatin kullum kana da appointment guda biyar kullum da ka je nan minti goma sha ɗaya zuwa sha biyar ka tafi karfe takwas da rabi zuwa tara saura kwata tara saura kwata zuwa tara tara zuwa tara da kwata tara da kwata zuwa tara da rabi aikin kenan yana ta garari da gararan ba unguwanni ya je ne ya minti biyar ya je ce ya minti goma dole dai ce ya jirgi ka gani amma kuma nan gaba za ka ga mutum yana ta kokarin shi fa ka a yanka da 'ya'yan shi ka yaudari kanka ma kun gani Allah ka shiryar da ala yaksha uqubatan min Allah ala dhulmihi laha mutum baya jin tsoro azabar Allah akan zaluncin da yake wannan matar tasa saboda ta haifi mace an gane ya rinka mu'amala da ita zamantakewa mummuna ya ƙaurace mata halama ya sake ta ko kuma ya rinka munana mata ko ya rinka aibata ta baya jin tsoron azaba ta Allah akan zaluncin da yake mai mutane jama'a kun gane kif da Allah dan tsaya wa hakim akalaka kai aiki da hankalinka halin injabu biyadiha shin haihuwar da ta maɗa mace dama haihuwar a hannunta take ita ce ke ba kanta abin da ta so an biye da kharike ha koko dama abin da ta haifa yana hannun mahaliccinta ne abin da ya so yake bata jama'a ku ba da ansa abin da take so Allah ke bata ko abin da ya so yake bata hannunta abin yake ko hannun mahalicinta to kai aiki da hankalinka alaisa tasakkutu wannan irin fushi wata shakki da kai ƙara da kake yi wa adamin riza da kuma ƙin yadda da kake yi da wannan hukunci na Allah bai zamo minal itida'i alal zatil ilahiyya ba bai zama wuce iyaka da ƙetare gona da iri bai zama ƙoƙarin ta'addanci a kan abin da ya shafi ubangijinka ba zatinsa wala ya zama sun mani alam sannan musulmi ya sani annallah razaqal banat Allah ya azurta wani da ‘ya'ya mata liman huwa akramu minka inda ya azurta wanda ya fi ka daraja da matsayi da karamci a wurin Allah Allah ya azurta shi ‘ya'ya mata mislu kamar dai lut annabi lutu gaba ɗaya ‘ya'yan shi mata ne da Allah ya fika ko bai fika ba jama'a kun gani wa shu'aib kamar shu'aibu alaihi masalam Allah ya azurta shi da ‘ya'ya mata ya fika ko bai fika ba annabi shu'aibu tare da cewa maganar asalinta sun ɗauko ne saboda wannan aya da ake danganta wani bawan Allah da ya aura ma annabi Musa ya mace ana cewa wai wannan bawan Allah annabi Shu'aibu ba annabi Shu'aibu bane amma da yawa malaman tafsiri suna cewa annabi Shu'aibu wanda ya ba annabi Musa ya din ba annabi Shu'aibu bane ba inda Qur'ani ya ce annabi Shu'aibu ne ba inda hadisi ya tabbata cewa annabi Shu'aibu ne amma a bible ne aka ce annabi shu'aibu da haka wasu malamai da suka da suka rinka jin kiristoci na faɗi ko kuma wasu kiristoci da suka musulunta sun san matsalar a kiristanci ana cewa shu'aibu da haka su ma da suka dawo musulunci sai suka ji suka bada cewa shu'aibu ne kawai amma ba annabi shu'aibu bane Allah ya kyauta walam ya ish lin nabi sallallahu alaihi wasallam waladu ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ƴaƴa maza da ƴaƴa mata ko to duka ƴaƴan shi maza kaf babu wanda ya rayu da an haife su ba mai shekara biyu ke mutu suke mutuwa ƴaƴan annabi kakaf ba wanda ya wayo duka sun rasu suna 'yan ƙanana mazan wa barakallahu lahu fi ibnatihi fatima wa zurriyata. di ba ka ga yadda Allah ya zuba ruwan albarka ga 'yarsa fatima da kuma zuri'arta yau din nan duk inda za ka ji an ce wannan jikan annabi ne to daga tsakon fatima jama'a kun gani duk inda za ka ji an ce wannan jikan annabi to ta ɓangaren fatima fatimatu zahara jama'a kun gani kuma yanzu dan allah annabi muhammadu allah ba shi mata ko tsakaninka da allah ya fika wurin allah ko bai fika ba to me yasa bai fushi ba kashin annabi ya fi ka billahi la da shi ya fi ka tunda kaga wani a zamanin annabi annabi ya wuce kan jaki jakin kawai sai ya kashi sai wani kawai durin shigantakan nan da wani ya kalle shi cikin sabai sai ya ce kai kashin jakin na ya fi ubanka ya fi ubanka sai rigima ai dalilin wa in fa'ifata ta'ifatani minal ta tatalu kenan fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi tatbiha ila amrillah wasu malaman tafsiri suka ce asalin matsalar kaji dalili jama'a kun gane ko Allah ka shiryar da malam sai ce min tsarifi mayurwa daga wani abu wanda yake mai ban mamaki da ban sha'awa na abin da aka ruwaito mana kan irin wannan matsala na nuna kyamar mace da wani musulmi ke yi anna rajulan min al-arab wani mutum wanda sarki ne in ba kuma ta mun karanta kissan na a ciki ko mun karanta ko za mu karanta a tarbiyatul aulad na ulwan me wa ba mu kai wurin ba amma asalin kissa tana ulwan tarbiyatul aulad din shi fil islam wani sarki ne musulmi min al cikin larabawa yukanna bi abi hamza ad ana mai alkunya da abu hamza ad-dabbi tazawwaja imra'atan shine ya je auri wata yarinya sanbaleliya wa a an da lahu gulam sai ya rinka rai yana kwaɗayi yana tsammanin gata da tsohon ciki amma namiji za ta haifa masa Fa wala lahu binta ran da za ta haihu sai ta haifi mace jama'a kun gane sai ran shi ya faci saboda ya game yanke namiji za ta haifa sai kuma ta haifi mace fahajar mata zaujati sai ya kaurace ma ɗakin matar tasa an gane ko lishiddati gaizi saboda tsananin bakin cikin shi da damuwarsa kawai sai ma ya kaurace mata gaba daya min wuladatul hu'unsa saboda haifa mai ɗa mace da ta yi wa bi tu? shi mawdi'in akar. sai koma yana kwana a wani gida can daban ya ban ma gidan gaba ɗaya fita harkar ta famarra bi shiba'iha yawman wata rana sai zo zai wuce ta layi sai ya zama ɗakin ta dama wundan shi yana titi to zai wuce ta daidai wurin wundan ta layi fa'iza hiya tuda'ib natiha sai ya jiyo tana ma tata wadda ta haifa masa tana mata wasa wata kulu tana dan jijjiga ta haka kun gane ka san irin yadda mata suke yi din nan sai a dan rike hakarkarin yaro nan ko ana dan mai haka ana dan mai haka din za a ga mata na yi ko yanzu da mata ne ake karatu za su gane za a ga sun dan rike tana mai dan eh ha maza ma na yi ko <laughs> za ka ga mata dai na san da sai a dan rike yaro daidai nan sai ta dan rike shi shi bai ƙasa shi goma can sama ta suke shi ba ta rike tana ɗan garanta ɗan ɗan nan da wasa ko je-garanta. ko me yawan nan karatu ko na zan ne zan ji ana wani ko je-garanta ne menene ake faɗi ne wai eh? shi ne me shi <laughs> ku gari sai ka ji ana ɗan nan da wayo je garanta to ni je-garanta ne ban gane ko ne ko wata kalma ce dai me suke nufi oho ko to irin haka zai wuce sai ya ji uwar ta riƙe yarinyar tana ɗan mata irin waƙe haka amma ga waƙen sai ya ji tana mali abi hamzata la ya atina ya zillu fil baitin lazi yalina gadbana allah na lidal banina tallahi ma za ka fi aidina wa inna ma na ma utina wa nahnu kal abdi li zari'ina sai ta rinka nan butu ma kada zarafuhu fina nan butu ma kada zarafuhu fina nan butu tana jijjiga yarinya can sai ya ji ta maimaito cewa mali abi hamza ta la ya atina ya zillu fil baitin alladhi yalina tana dan yi yarinya wasa haka gadbana allah na lidul banina tallahi ma za ka yi aidi ma zalika fi aidina wa inna ma na'khudhu ma na, wa nahnu kal ardi lizari'ina nambutu ma kad zara'uhu fina nambutu ma kad zara'uhu na, sai ta rinka yana yarinya haka mali abi hamza ta laya a me yasa abu hamza mijina kenan gaba ɗaya daina zuwa gidan nan namu ya zullu fil baitin ladhi yalina ya je ya tari a gidan da ke makotaka da mu amma ya daina zuwa wannan gidan gadbana wai saboda fushi da yake yi Allah na didal manina dan ba mahaifa mai ɗa mace ba dan ba mahaifa mai ɗa namiji ba ya ɗa maza ba tallahi ta ce ai rantsi da Allah inda Abu Hamza zai kula ma zalika fi aidina wannan ai ba a hannun mu yake ba wa inna ma na akulu ma ofina mu ma abinda Allah ya kaddara ya bamu shi muke karɓa mai haƙuri da shi mace ce ko namiji kawai haka muke haƙura mu ansa wa nahanu kuma inda zai lura ai mu mata kal ardi ba mu da bambanci da ƙasa ga manomi lizari ina ga mai shuka a kanmu nan butu ai muna fitar da matar zara na ne da suka shuka a jikinmu in laifi ne abu hamza shi ya fara yi da ya kwanta da ni ruwan nan na maniyin da ya zuba min dalilin shi ne aka samu macin nan amma shi bai gane ba yana ta kin mu kuma shi sa Allah bari ki ji ya ke yar uwa musulma da kin fahimci mijinki bai san ya mace ko kar ki kara bari ya kwanta da ke sai da sharri yana zuwa kika ga yana miki dan rere gefe wa minan nasu manya abdullah ala harbi yana ta dan gefe gefe yana murmushi ya shigo da wani dan kullin nama ko tsire ko kaza ne ko menene ya shigo da shi di ya gama harara garken shi di ya gama harara gefen duka da ya matso ya ce bismillah ki ci tsaya ka bi kwanta nan da zaka yi da ni eh to karfa ka zuba min ruwan da zan haifi ya mace dan na san kai ma baka so to na fi ka rashin so ka ga kuwa in ka kwanta da ni na ɗauki kiran da na haihu na gama ce wallahi ba za ka ji da daɗi ba lallai rai zai baci duk matsalar shi yake danta jama'a kun gane matsalar fadi shi ke danta Allah ƙur'ani ya ce sa'ukun matanku gonakinku ne saboda sanda ka kwanta da ita shuka ce kake na abin da za ta tsiran ma na ɗa shi ne take cewa mu mata ba mu da bambanci da gona ga masu shuka gonar domin abin da duk ka shuka Don Allah bari ku jama'a ka taɓa share fili ka shuka masara ka jira wake ya fito jama'a kun gane ka taɓa shuka gero ka jira ka ga waken suya ya tsoro ko ko jama'a akuya fa akuya take haihuwa tinkiya ma tinkiya take haihuwa wallahi tallahi in ka zuba ruwan mani da ubangiji ya mace yake yi da shi wallahi tallahi duk yanda za a juya macen za a ga da haka to tun farko in za ka ga laifi ka ga na kanka kai ne ka yarda sha'awa ta motsa ma amma da ka zo zuba ruwan maniyin da ciki zai shiga sai ka ƙi hana wanda na mace ne ka bari na macen ya shiga daji yadda za ka yi sanda ruwan maniyin ya taho wanda ka san mace Allah zai yi da shi sai ka maza ka zara zakarinka sai ka zubar a kasa amma idan ka ji wanda ake yin namiji da shi ya taho to shi kenan sai ka bari ya shiga tunda namiji kake so in kai ba mahaukaci ba ne mahaukacin banza mahaukacin wafi wanda bai san hukuncin ubangiji ba gaba ɗaya wannan yana nuna bai fahimci waye Allah ba duk wanda ka gan shi haka bai san waye Allah ba dan Allah tiya nawa na goro babanka ya ba Allah sanda ya kwanta da mamanka ubangiji ya bashi ɗa namiji kai din don Allah eh, wace irin rawa babanka ya wa Allah sanda ya kwanta da mamanka ubangiji ya bari ruwan maniyin da zai ɗa namiji kai kenan ya shiga cikin mahaifar mahaifiyarka me babanka ya wa ubangiji har ubangiji ya ba shi ɗa namiji kuma dan Allah laifin mai uwarka cewa ubanta da aka haife ta mace sannan kuma ubanka ya aure ta aka haife ka kai namiji jama'a kun gane ubanka ne matsa kurji ka fito ko tusayi ko kashi aka ganka mace ce ta haife ka in za ka yi kyamata fara kyamar uwarka tunda ita ma mace ce ita ta fara haihuwarka har ka zo kake kyamatan mace tunda kake jin ƙur'ani ka taɓa jin suratu rijali sai dai suratu nisa'i ko ko jama'a ka taɓa jin wani ƙaramma ah, ya ce suratu rijali makiya ko madaniya sai dai zazzakiya Ka kirkiro ta ko suratul menene suratul rijali najeriya tun wahayya ita ce za ka iya yi amma dai duk ƙur'ani daga tun sai tun ba ko rijali sai dai suratul nisa'i tun da kaga ubangiji bai manta da su ba yana yi da su ƙur'ani da kake gani duk wata sura da ka ji ta da suna kaza wallahi ko annabi Allah bai bai ya rada mata wannan sunan ba karanta a tafsira fi ulumil qur'an ko al-burhan fi ulumil qur'an na al-imam zarkashi wancan na sayyidi amin wallahi duk surar da ka gani a qur'ani ko ko annabi Allah bai bai ya sa mata suna ba ubangiji da kanshi yake saukar da mala'ika yace surar da aka kawo maka sunanta suratun nisa'i sunanta suratul bakara sunanta suratul kaza Allah ne ke raɗo sunan daga wurin shi ya aiko wa annabi da suna, annabi ya sanar da musulmi Allah ya manta da maza ne ko ya aka yi ko bai yi da su ne da bai saukar da suratul rijali ba sai dai suratul nisa'i ya kamata ka yi hankali musulmi kai musulmi ne kana da wani abu da ya wuce maka musulunci jama'a kun gane Allah ka shiryar da mu wa ma an sami a abu Hamza tal abiyat abu hamza bai bata lokaci ba daga jin waɗannan baitutuka na waƙoƙi hatta galabahul hananul abau har tausayin ubantaka nan take kama zuciyarsa fada kalal bai sai fasa wucewa inda zai ci sai kwana kawai fada cikin gida wa qabbala ra'sam ra'ati ya kama kan matar tashi ya sumbanta wabnatihi kuma ya karɓaɗe eh, ya rungumi yana ta sumbanta yana hawaye yana Allah na tuba shedan ne ya fuske wannan tunani ne na jahiliya Allah na gode maka da ka ɗauke min shi wannan karan tarbiyatul aulad cikakken wannan labarin yana can a can Malam ya ce ka karanta littafin albayan wata biyin jizikin shi na farko shafi na 108 al-islamu ya ji alumin tarbiyyar banat a ila dukhul janna musulunci don ya nuna maka dar mace to sai ya zo yana sanya tarbiyyar 'ya'ya mata ya sanya tarbiyyar ta zama hanya ce wadda za ta kai ka zuwa aljanna maɗaukakiya jama'a kun gani warawa Jabiru warawa jabir bin abdullahi radiyallahu anhu kala Jabiru ɗan abdullahi ya ce sami itu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya na ji manzan allah na cewa man kana lahu salasu banatin duk wanda allah ya azurta shi da 'ya'ya mata guda uku yu'wihunna kuma yakan jawo su jika kullun yana jan su jika irin yanda yake ma 'ya'yan shi maza wayar hamuhunna kuma yana jin kansu yana tausaya musu wa yaksaluhunna kuma yana ɗaukar raga matsawainiyar rayuwarsu komai yana musu bai rage komai daga abin da ya kamata uba ya ma'ya ba wai zawijuhunna har suka girma ya aurar da su wajabat lahul janna albatta yanke aljanna ta tabbata yana da fita. Allahu akbar jama'a kun ji fa wajabat lahul janna albatta yanke aljanna ta zama dole gare shi a basa saboda Allah ya baka yaya mata guda uku kana jan su jika jama'a kun gane ko kana tausaya musu duk abin da uba ke na ɗaukar ɗawainiya ɗa ba ta yi da karagi sannan kuma suka girma suka isa aure kuma ka aurar da su wallahi manzan Allah ya ce aljanna yanke ko tantama babu ta zama wajibi a kanka sai an baka ita kala ƙila sai aka cewa annabi ya rasulallah ya manzan Allah akwai wanda shi ya shi mata guda biyu ne sai ce fahim kana na taini to annabi ina ga wanda shi ƴaƴan nashi mata biyu ne dan ni ina da biyu kala sai annabi ya ce wa in kana na taini ko da guda biyun ne in dai ka ja su jika ka tausaya musu ka ɗauki su har suka kai aure ka aurar da su wallahi aljanna ta tabbata sai an baka ita jama'a kun gane ko to da Allah ka je ka zakulo mana hadisin da annabi ya faɗi irin wannan kan karti maza ke wanda ke da katon ɗa namiji guda uku yana jan shi duka yana jin kansa har ya girma ya aurar da shi ka ji irin wannan a ce wajen ballakal janna saboda ɗa namiji a ba za ka ga irin wannan hadisin ba jama'a kun gane ko wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a musnadinsa mujalladi na 22 shafi na 150 lamba hadisi na 14247 imam al-bukhari ma fitar da shi yana nan a al-adabul mufrad dinsa hadisi na 78 daidai wa an anas radiyallahu an an samo daga anas Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala lalle manzan Allah ya ce man ala jariyatain wanda biye tarbiyya ƴaƴan shi mata guda biyu hatta tabluga har suka balaga bai daina kula da tarbiyyarsu ba ja a yau malkiyama zai zo ran kiyama ana wa kuwa da ni da shi haka za mu taho tare ka faɗa da ka faɗa. Allahu akbar ko da sarkin garin ku aka ce za ku zo ka faɗa da ka kafaɗa aba ma ai karyawa kake ba wani abu da za ka yi a duniya ku jero da kai da sarkin garin ku kafaɗa da kafaɗa. ƙarya ne ko gwamna ne kai fada za su ce ƙarya kake ɗan talakawa shekara hudun ƙarya kake ɗan talakawa ba haka suke yi ba to gwamna zai jera da sarki kenan sai ka ji ƙarya kake ɗan talakawa shekara hudun wai shekara hudu ne za ta sa ka jera da sarki ƙarya kake ɗan talakawa amma sun wuce nan sai ɗan baubayi ƙarya kake jama'a kun gane sai ce maza su zo su kakka da sarki gafa gwamna hmm, Allah ya kyauta ai sarakunan musulmi sun wulakanta kansu shi yasa ga gaya nan wulakanci ke tawa kansu amma don Allah ku ji zaɓen da aka yi a auci din nan jihar nan ta auci tsohuwar bendel lokacin da aka zo zaɓen gwamna adams oshomale din nan goodluck da kanshi da namaji suka je fada sarkin garin yana cikin gida wallahi ya ce ba zai fito ba ana gobe zaɓe ya ce wallahi ba zai fito ba yana da aikace aikace shugaban ƙasa ne ya ce wallahi ba zai fito ba saboda zai fito su haɗa shi rigima da gwamnan shi wallahi tallahi suka gama zaman su aka yi juyin duniya fito ya ce wallahi ba zai fito ba dole suka tashi suka dawo wallahi suka ba fadar kwanan nan fa kwanan nan fa aka yi wannan abun ka gani shekararsa ne yana mulki shi shekara nawa zai kaddara takwas ko tara diya je zai bar shi yana mulkin shekara nawa ya yana yiwa abinda sarakunan mu basu gane ba kenan ku tsare girman ku Allah zai tsare muku shi e fadillah ya fadka ifadillah e tajidhu amamak ko tujahak da ka kiyaye doka Allah mai martaba ko mai alfarma billahi allazi la ilaha illa huwa a gaba kowa zai zama shugaban kasa ko gwamna ko wallahi duk abin da zai taso da kai Allah zai shiga karbi da shi da ubangiji Allah zai rikita mai al'amari amma kun riga kun wulakanta kanku kun wulakanta addini shi sa dan baubayi zai wulakanta jama'a kun gani sarki yanzu duk inda zai wuce wallahi tallahi ka je sakwata ka gani yanzu sarkin musulmi mai unguwa kan wuri ake ce mai na rantsi da Allah mai unguwa fa ka mu nan muke kan shi muna cewa mai alfarma ya ma wuce mai martaba amma su can yanzu sakwata sai ka ji ana mai unguwa kan wuri mai unguwa kan wuri zai wuce wai mai unguwa ne yau ko in za a buga match da chelsea chelsea ce kowa ce ce wannan club nan na kwallo shi dan chelsea ne ko dan wacce ce eh waɗannan dai kungiyoyin kwallon nan to shi dan guda ɗaya ne a ko tashi ko wacce ce tashin ni na sun na an gaya mun tashin manchester ne ko wallahi in aka yi kwallo aka ci su ko ran na haka yara dubun dubata za su buta kofar gidan shi ai ta kiɗa ai ta kiɗa ana mai iskanci wallahi tallahi <laughs> Allah kyauta ba kun ji wanda ya tarbanci yara ɗaya mata guda biyar suka balaga annabi ya ce zai zo ran kiyama ni da shi annabi wa zamma asabi'ahu annabi ya haɗa waɗannan ya tsinna shi guda biyu wannan hadisi muslim ya fitar da shi lamba hadisi na dubu biyu da da da shida talatin ɗaya. haka tirmidhi lamba hadisi na 1915 wa fi lafdin a wani lafazi ko cewa annabi yayi dakhaltu ana wa huwa fil jannati ka hataini da ni da wanda ya tarbiyanci ƴaƴa mata guda biyu zan shiga aljanna ni dinnan da shi an gane ko ka hataini sai annabi ya hada waɗannan yatsun guda biyu wa ashar bi asbi'il wusta sai ishara da wannan ɗan yatsan nashi alwusta na tsakiya an gane ko wallaci taliya da wadda ke kusa da ita annabi sai ya nuna su kaga haka yadda ya tsinnan suke in zai shiga aljanna ni da shi haka za mu jera to sai malamai suka ce to yanzu wane ya yi tarbiyya 'ya'yan shi mata guda biyu wane ya yi wane ya yi wane ya yi wane ya yi yaya annabi zai shiga haka da kowannensu? aka ce manzan Allah tun da ya faɗa kai musulmi za ka yadda ko ubangiji ya yarje masa zai ta shiga yana fita aljanna kenan duk wanda ya maɗarsa ‘ya'yan shi mata tarbiyya ko wallahi annabi zai fito kana waje zai jera da kai ya shiga ya fito ya je da ɗayan su jera ya fito su jera da ɗan ya kai shi sai ya gama kai su duka wannan ma zalika Allah ya bi aziz ko kuma manzan Allah yana nufin ubangiji zai hada shi da duk wanda ya ma'yarsa haka lokaci guda ya shige da su kowanne zai ji shiga shiga annabi kuma annabi ya shige da su a lokacin duka kai kai ne mai ruwan katin da annabi ya faɗa in ka yi tarbiyyar ko ta yama za a kai ka kai dai ka ji ka a ciki kawai koko yawa shi kuma wannan hadisin al-imam al-bukhari ya fitar da shi a al-adab al-mufrad dinsa lamba hadisi na 894 haka hakim a kitab al-mustadrak mujalladi na hudu shafi na 196 lamba hadisi na 7350 imamu hakim ya inganta hadisin al imamu zahabi kuma ya muwafaka da shi akan haka Allah ka shirya da mu to ai ina ga lokaci yayi ko to za mu tashi sablu tarbiyyat natan wahida falalai yin tarbiya ƴaƴa ta kun dai ji na yin ƴaƴa uku kun ji na yin ƴaƴa biyu ko to ɗaya ma za ka ji karatun gaban Allah so da shi za a fara jama'a kun gane ko falalai yin tarbiya ƴa kwara ɗaya da Allah ya baka za mu ji a karatun gaba insha Allah wa alaikum salam na'am na'am na'am eh suna da aikin yi eh kwarai to eh, tsakani da Allah kun san al'ummarmu tana da jahilci ne yanzu ne ake ta karantar da ita duk wani saurayi za ka ga yana harkar kasuwanci a sabon gari ko ta kasuwa ko yana da shago yana da kuɗin da zai tsera goye laiya. amma tun da bai yi aure ba yana ganin layya ba ta hau kansa ba ba dai ka balaga ba to in dai sallah ba ta hau kanka ba haka layar matan aure kuna karantarwa a firamare da yawan kuna sana'o'i a cikin gida kuna da abin da za ku sai ragon nan ku yanka amma da yawa kuna ganin ai ba ta hau kanku ba ta hau kanku ma kun gane wani kuma za ka gan shi ma'aikaci ne na gwamnati wallahi tallahi jama'a unguwanmu sai da na da gaske masu zuwa markaz za ka ga sa'anninmu ne mutum ma'aikacin gwamnati ne wallahi tallahi jama'a za ka iske mutum ya shekara goma sha biyar ko sha hudu yana aikin gwamnati albashin shi ya kai wurin dubu sittin da wani abu amma wallahi tallahi bai taba tunanin yin laifi ba me yasa saboda ya taso a gidan talakawa ne tunda bai ga ana laye a gidansa ba yana tara yawa shi ma ba zai yi ba shi ma ba zai yi laye ba wannan kuskure kana malamin firamare ko kana aikin lokal gamma ko kana state gamma kana ɗaukar albashi za ka iya layato laye tana kanka in kaki ubangiji na jiran annabi ya ce tun da kana da hali kaki to ranar idi ma kar ka zo masallacin mu musulmi in ko muka gan ka za mu kore ka yau da da shugabanci irin na musulunci duk irin waɗannan ma'aikatan 'yan agaji da 'yan naku shi shugaban musulmi zai aje ta a ba da list 'yan unguwa ka za a ba su list da sun ga ɗan unguwarsu ya zo ce kai lima ya ce ka tsaya ba maza ka koma gida sallar ba za a yi tarkai ba je ka can ma za ka zama arni kai ka sani ba dai ba za ka yi lema bayan kana da hali jama'a kun gane ko da yawa musulmi za ka ga ba su son silayya kuma suna da hali kuma ta inda za ka gane za ka ga yanzu wani ko wala kamar ma'aikatan nan wani account din shi da za a je a buɗe kaga ko nawa ke ciki ko wala za ka mamaki wai yana tara ne shi mota zai siya ta nawa ta miliyan ɗaya da wani abu amma ba zai ɗauki dubu goma sha shida ko sha tara ko ashirin ya sai rago shekara ta yi laye ba wai sai ya gama haɗa kan kuɗi ya sai mota ana nan sai ka ji ya sai fili dan Allah a rukunai ko a ayyukan addini a wani littafi tun daga alari har zuwa muktasar muwadda tun daga bulugul maram muwadda arba'una hadisi har zuwa bukhari duka littafin musulunci ina ka ji babi akan ka tara kuɗi ka sai mota ka tara kuɗi ka sai roba roba to ko karfe karfe za ka siya a wani karatu ne ka gan amma ba karatu da aka ce ka sai rago kai laya akwai to me yasa wani za ka yi ba aiki da abin da musulunci ya ce Ne addinin ka ya maka ne kuma kai baka san duk wanda ya laya ubangiji sai ya haskaka mai na shekarun rayuwa ba wallahi za ga yanzu a unguwanmu ko hadda yara ƙanana masu sana'o'i teloli wallahi kawai za ga yaro ɗan shekara goma sha bakwai wallahi suna bani sha'awa an ta karatu an ta wayar da kai yanzu za ka ga duk wannan asusun gata na layatan sisi ta shiga shi ta shiga ana nan sai ga ya tara dubu sha bakwai sai a siyo rago ɗan ƙarami dai sai a bashi ka ga yana ta jin daɗi ya kai gidansu shi ma zai yi laya kuma na rantsi da Allah duk wanda ya kawo rago gida zai laye da shi ko wallahi ka gan kana da 'ya'ya ko in baka da 'ya'ya kana da kanni duk unguwa sai an ji kanninka ƙanana da ƴaƴanka ƙanana za su ce ai babanmu ya sai rago mu ma za mu laya za ka ga sun gayyato yaran unguwa duk an zo a gani sannan da an zo zai tattare wani na miƙa zai ta kaka taɓa mana rago kaka taɓa mana rago ba haka yara suke yi ba sai ga wancan ya lagwado ce to ka gani kai kuna da rago ne za ka taɓa mana namu in ka taɓa mana ni zan je in taɓa naku ne sai ga ya yi lagwado haka bayan da ya iya akwai jin daɗi kuma duk wanda ke da mata na rantsi da Allah kana shigowa da ragoce ta duka kai mata gafara musamman kuma in kana cikin gidan haya wane sai a gabe kai karfin ka ba amma shigo da wani dan matan birin za ka ga matan shi tana ta murna kai ko matar ka ce ga ta gun sai ta kalli ragon ta kau da kai sai kaga ta ciki na ciki in mai damuwa ce sai ta ta roƙon Allah a zuci Allah ya sa ragon ya mutu ba a koma a zama ɗaya sannan daga ranar in ta ƙullaci mijinta a rai ko wallahi tallahi ba yanda za a yi ta bari wani ya san dalilin ya rago ne Allah Allah take a waye gari kamun sallah ya saba ba da naira ɗari biyu na cefane ko ya ba da naira ɗari da casa'in ya ce wala ba cikin goma ya haƙuri da wannan ai na rantsi da Allah fitina ta inda za ta shiga ba don za ta fita ba kuma dalilin kai wanda bai kai ka ba ya kawo rago kaki amma naira goma za ta ce an mai da ni aikin banza kullum sai dai in cika kuɗi kuma yau ne fa kawai ka ce ta cika kuɗi wallahi ta lari ba zan iya zaman gidan nan ba kuma ta koma gidansu ta je ta ce tun da ta je gidan nan ni ke cika kudin cefane. yana iya zuwa fa ce zai bani naira goma ko naira ashirin kai rantsuwar duniya kuma iyayenta ba za su fahimce ka ba kai rantsuwa kai inna lillahi wa inna yanzu ba za a saurare ka ba wala ba za a saurare ka ba dukkan gama ta fito da asalin magana wallahi ba za ta fito da ita ba nema take ɗan abu wanda za ta makalewa dan kai ma ta tayar maka da hankali ranka ya baci kana da hali kai kanka daɗin kanka ne ranar sallah a ce an danna rago babu ibadar da mutum zai wa Allah a ran sallah kowace iri ce da za ta kai yanka rago saboda Allah jama'a kun gani ana ta faɗakar da musulmi wani sai ka ga gashi da hali amma ya ki to kai kai wa kanka wallahi tallahi kuma za ka ga ubangiji ba zai taɓa yalwata maka ba za ka yi ta ganin dama ka yi layar ta ganin baka gane ko ba za ka gane din ba saboda kana da hali ka ƙi kai ma ubangiji abin da ya so a kanka kai jama'a kun gari Allah ka shiryar da za mu tsaya a nan in Allah ya so karatu sai na gaba wa alaikum salam na ke eh. ke eh. ha ah, kuma ubangiji zai iya jarraba mutum ai zai iya jarraba mutum kuma mutum zai yi zina in ya tuba taubatan nasuha ubangiji sai ya tsare mai nashi ƴaƴan amma kai kawai ka dai ce astaghfirullah astaghfirullah amma dama ce baka samu ba kana samu zai ka ce ai zan ƙara tuba to je kai ta tubar Allah ya kyauta Allah ka shiryar da mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna tawassuli da sunayenka da muka sani tsarkaka da siffofinka da muka sani maɗaukaka Allah muna tawassuli da sunayenka tsarkaka waɗanda ba sani ba muna tawassuli da siffofinka maɗaukaka waɗanda ba mu sani ba ya Allah ka kalli bukatunmu gaba ɗaya na alkhairi ka biya mana bukatun duk da muke da su a wurinka da ka san ba alkhairi ne, to Allah ka canza mana na alkhairi ya Allah ga hannayenmu zuwa gare ka kai ne ka ce a roƙe ka za ka ansa mun san ba ka saba alkawari Allah mun roƙe ka Allah muna ƙara roƙonka ya Allah ka ji tausayin mu Allah abubuwan da muke ta roƙonka din nan Allah ka biya mana mu a kansu ya Allah ka biya mu na alkhairi abubuwan nan da muke ta roƙonka koyaushe Allah Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana Allah ka amsa mana abin da ke damun mu Allah ka yaye mana Allah ka taimake mu akan cin halas Allah ka tsare mu karka bari mu ci haram ko mun yawanta ko mun kankanta ya Allah ka faɗaɗa basiranmu da kwakwalwarmu ka fahimtar da mu addini da rayuwa da mu da 'ya'yanmu da matanmu da danginmu da 'ya'yan musulmi gaba ɗaya Allah ka ba mu ikon yin aiki da mun da muka fahimta ya Allah ka shirya da mu da zara'am ya Allah ka shirya da mu da zara'am Allah ka tsare mu jin kunyar duniya da asarar lahira Allah ka ɗaukaka matsayin mu duniya wa lahira ya Allah waɗannan samari Allah ka zo musu da mata na ƙwarai Allah ka kawo musu mata na aure na kwarai waɗanda suke da matan kuma suke da nufin bukata ya Allah ka sauƙaƙe musu hanya duk wanda ke da mata Allah ka Allah ka daidaita tsakanin shi da matar Allah ka bashi abin da zai rike ta da shi na halal Allah ka sauƙaƙe mata yi masa biyayya duk wanda take da kishiya Allah ka shirya tsakaninsu Allah ka sanya musu fahimtar juna Allah ka sa musu hakurin zama da juna Allah duk wanda ke wurin nan yake cikin gidan haya ko gidan da ba nashi ba Allah ka fidda shi ka da shi nashi na kansa mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya yaran nan mata da muke karatuka da su Allah ka zo musu da mazaje na kwarai Allah ka zo musu da mazaje na kwarai Allah da mu da su kai mana ado da kunya Allah kai mana ado da kamun kai da natsuwa da sanin ya kamata waɗannan yara maza Allah kai musu ado da tsagalallen wando kai musu ado da gemu Allah kai musu ado da hula Allah kai musu ado da doguwar riga ɗan matan nan Allah kai musu ado da niƙabi da kuffazani da safar kafa da kuma da hijabi zumbulele ya Allah ka sanya mana jin kunyar saba maka ya Allah muna roƙonka ka sanya ƙaunanmu da soyayyanmu da sha'awanmu ta ƙare a cikin duk abin da kake so ka yarda da shi ya Allah ka sa kinmu da kyamanmu da gudun mu ya ƙare cikin abin da baka so ba ka yarda da shi ya Allah ka shirya da mu da zar'am Allah ka sanya ma ƴaƴanmu natsuwa da kamun kai Allah ka buɗe basira su Allah ka fahimtar da su addini da rayuwa Allah ka shirya mana da zar'am Allah ka shirya mana da zar'am Allah ka shirya mana da matanmu wanda duk ke wurin nan bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya wanda dukke wurin nan yake da wani mara lafiya Allah ka ba su lafiya wanda dukke wurin nan yake tare da iyayen shi Allah ka raba shi da su lafiya Allah ka gafarta ma iyayen mu gaba daya Allah ka tausaya musu Allah ka ji kansu kamar yadda suka ji kan muna yan ƙanana. wanda dukke wurin nan iyayen shi suka riga mu Allah ka gafarta musu Allah ka nawar kaburbukan su wannan ƙasa halin da muke ciki musamman arewa Allah ka kawo iyaka ya Allah ka kawo iyaka Allah ka kawo iyaka wannan makirci da aka shirya ma al'umman musulunci a ƙasar nan ya Allah ka mayar kan waɗanda suka shirya duk sanda za su shiryo Allah ka kubutar da musulmi salin alin Allah ka tona asirinsu Allah idan da wani abu ne muke aikatawa ko muke kudurce shi ko muke faɗi da ya ja Allah ka bar mu a hannun waɗannan kafirai suke ta gallaza mana suka samu cikin rashin aminci suka samu cikin tsoro ya Allah ka samu gyara wannan matsala Allah kai mana maganin waɗannan kafirai Allah kai mana waɗannan maganin fajirai Allah ka tarwatsa tsakaninsu Allah ka kwace makamansu Allah ka aiki da makaman a kansu Allah ka kubutar da musulmi Allah ka kubutar da yan uwan musulmi a ko ina suke ya Allah muna roƙonka ka tsawaita rayuwar mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka tsawaita rayuwar mu Allah ka sanya mata albarka wanda duk nufin mu da makirci Allah ka mayar kansa wanda duke nufinmu nufin mu da alkhairi Allah ka sa ya iso gare mu ya Allah ka sanya mana kaunar juna Allah ka sanya mana Allah ka sanya mana kaunar junanmu Allah ka sanya mana tausayin junanmu Allah muna roƙonka ka cire mana hafsadar junanmu da ƙin junanmu da kyamata yan uwanmu musulmi ya Allah ka ƙara haɗa kan musulmi Allah ka ba su nasara akan makiyansu Allah ka ɗaukaka wannan addini Allah ka kaskanta kafirci da kafirai Allah ka wulakanta su Allah ka ɗaiɗaita su Allah ka watsa tsakaninsu Allah ka ƙwace makamin hannunsu Allah ka dawo da shi hannun musulmi ya Allah muna roƙonka ba dan mun isa ba Allah kai ka isa Allah kai ne ka mu mu roƙe ya Allah shugabannin ƙasar nan tamu da kafiran ƙasar nan da fajiran musulmi da suka haɗa kai suke gallaza wa musulmi ya Allah ka nuna mana abubuwan ban mamaki a kansu ya Allah ka nuna mana abin da ranmu zai haske a kansu Allah ka nuna mana abin da za mu farin ciki a kansu ya Allah ka fi mana karfinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ba mu da ƙarfi, ba mu da wayo ba mu da dabara Allah duk kai ke da su Allah ba za mu iya da mutanen nan ba kai ne za ka iya Allah ka iya mana a kansu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka taimake mu a kansu Allah ka kubutar da mu daga sharrinsu da makircinsu Allah ka kubutar da dukkan wani musulmi Allah ka sanya mu cikin bayan ka waɗanda in za su in sun yi addu'a kake amsa, idan da abin da muke kudircewa ko muke faɗi ko muke aikatawa wanda zai sa in mu roƙe ka ba za ka anshi addu'o'in ba Allah ka sa mu daina abu Allah ka anshi waɗannan addu'o'i namu ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda kake rufa mu asiri duniya wa lahira ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake rufa musu asiri duniya wa lahira ya Allah ka sanya albarka a wannan rayuwar tamu a gaba gare mu da bayan mu da saman mu da ƙasan mu da daman mu da hagun mu Allah ka lullube mu da albarka da mu da 'ya'yan mu da matan mu da 'ya'yan musulmi gaba ɗaya ya ya Allah muna roƙonka Allah ka shiryar da mu da zar'am Allah ka shiryar da mu da zar'am ya Allah kar ka sanya mana damuwa dan mun rasa abun duniya tare da waɗanda ke damuwa in sai rasa abun duniya Allah kar ka sanya mu daga cikin masu yin aikin wauta ko jahilci Allah ka tsare mu ka tsare bayan mu Allah ka tsare mu ka tsare bayan mu Allah ka tsare mu ka tsare bayan mu Allah ka fahimtar da mu addini da rayuwa ka ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث توصلنا إليك بأسباب بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم أيدنا إليك لا تردى خائبين يا حي يا قيوم أيدنا إليك لا تردى غائبين توصلنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين 来了呀，他们。